Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 15, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkanmu da hantsi yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba ke farin cikin jan ragamar shirin. Masu fashin baki a ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka na ci gaba da tofa albarkacin su dangane da zaben Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa. Muna da rahoto bayan labarai. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan Faransa sun zaɓi mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa suna masu watsi da abokiyar karawarsa Marianne Le Pen mai kyamar kungiyar tarayyar turai da kuma baƙi sakamakon wucin gadi wanda aka fitar nan da nan bayan kammala zaben ya nuna makuran ya samu kashi 65 cikin 100 akasin lafen mai da rabi cikin 100 wani sabon shafi a daɗaɗɗen tarihinmu ya buɗu a daren wannan daren abinda makuran ya gaya ma magoya bayansa kenan jiya lahadi bayan zafaffen yakin neman zaɓe inda aka yi ta matuƙar bayyana kyamar hukumar ƙasar a karon farko a tarihin wannan zamanin ta yadda aka wance kalar da dukkanin jam'iyyu masu alaƙa da hukumomi a zaben na wannan ƙasar ina son wannan ya zama wani shafi ne na ƙarfin gwiwa da kuma yadda gobe-goben nan ne za mu fara wata sabuwar rayuwa a siyasance batun inganta siyasarmu tare kuma da la'akari da cewa tana da nau'uka iri-iri da kuma batun jaddada demokradiyya zai samu fifiko tun daga rana ta ɗaya a cewar macron tuni le pen ta ansa cewa ta sha kaye a jiya lahadi to amma ta sha alwashin ci gaba da ankarar da jama'a su bijirewa ra'ayin cakuɗa al'ummar duniya da sassauta sharuɗan shigowar baƙi. jiya lahadi shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da 'yan matan chibok 82 ɗalibai waɗanda masu tsatsauran ra'ayin nan na boko haram suka sace su bayan da aka sako su ranar asabar a arewa maso gabashin najeriya mai fama da tashin hankali faifan bidiyon ganawar a abuja babban birnin ƙasar na nuna shugaba buhari na jawabi ma galabaitattun 'yan matan yana ce masu ba wani ɗan adam ɗin da ya kamata ya ɗanɗana irin wannan masifar ya kuma yi alkawalin cewa kai tsaye fadarsa za ta sa ido kan waɗanda za su kula da 'yan matan zuwa jiya lahadi babu cikakken bayanin yadda 'yan matan suka samu kubuta to amma sakin nasu ranar asabar ya biyo bayan tattaunawa mai tsawo da wakilan boko haram tattaunawa da ta hada da batun sakin 'yan matan a madadin sakin wasu kwamandojin boko haram kafar labarai ta associated press ta faɗi da safiyar jiya lahadi cewa an sako kwamandojin boko haram biyar a madadin 'yan matan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc gwamnatin somalia ta ce an kashe shugaban kungiyar al-shabab na yankin shabele ta ƙasa da wasu mukarrabansa uku a wani samaman da aka kai a ƙauyen barire gwamnatin ta somaliya ta bayyana mutumin da muallin usman abdi badil a wata sanarwar ma'aikatar yada labarai gwamnati ta ce samaman da aka kai ranar biyar ga watan nan na mayu an yi shi ne karkashin jagorancin rundunar tsaron somaliya ta ƙasa baki ɗaya gwamnatin ta somaliya ta ce mutuwar ta shugaban na alshabab badil ta yi matukar kawo cikas ga harkokin kungiyar a yankin na ashebele ta ƙasa bayanin na gwamnatin somaliya bai yi bayyana ko amurka ta taka rawa a wannan al'amarin na barira ba ranar juma'ar da ta gabata amurka ta ce an kashe wani sojan balarta wajen wani samame yayin da yake taimaka ma sojojin somaliya a yankin shugaba donald trump ya ce yana da kwarin gwiwa cewa majalisar dattijan amurka za ta bi sahun majalisar wakilai wajen rusawa da kuma maye gurbin tsarin inshorar lafiyar nan da ake kira obamacare 'yan majalisar dattijan na jam'iyyar republican ba za su kunyatar da amurkawa ba a cewar trump a wani sakon twitter jiya lahadi 'yan kwanaki bayan da majalisar wakilan ƙasar ta kaɗa kuri'a maye gurbin inshorar lafiyar mai sauƙi wadda dokar kiwon lafiya da barack obama ke alfahari da ita ta tanada to amma wani wato wata 'yar majalisar dattijai 'yar jam'iyyar republican wadda kuri'a take da muhimmanci ga kowane bangare ta ce majalisar dattijan ba za ta ma ko kula da sabon kudurin dokar kiwon lafiya na obama ba majalisar dattawa za ta fara ne tun daga farko a cewa susan collins mai wakiltar maine a jiya lahadi ta ƙara da cewa za mu bullo da namu daftarin kuma na yi imanin cewa za mu ba kanmu isasshen lokaci don mu yi shi daidai abin da ta gaya ma gidan talabijin na abc kenan labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda masu fashin baki a kasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da zaben Emmanuel Macron a matsayin shugaban kasar. Wakilin Musulmin Muni Barma na dauke da ci gaban rahoton. Zaben Emmanuel Macron a matsayin sabon shugaban kasa wani mataki ne da shugaban kungiyar kodayo Alhaji Mustapha Kadi Umani ke ganin sa tamkar wata babbar nasarar murkushe mummunan tunanin raba kan kasashen duniya da Marine Le Pen ta yi yunkurin cusawa Faransawa a lokacin yakin zaɓe. Marine Le Pen ta sha kayan tsaye wannan sai mu ce alheri ne ga Faransa alheri ne kuma ga duniya gaba ɗaya domin a da alwashinta idan ta samu wannan zaɓe tana niyyar ta hita cikin taron turai tana niyyar kuma ta yi watsi da euro batta son baki batta son 'yan afirka batta son waɗanda suke iya su yi unhwani da ƙasar faransa wasu na hasashen yiwuwar kamun liddayin sabon shugaban kasar ta faransa zai kasance tamkar ta zarce ko kuma dorewar manufofin gwamnatin shugaba francois hollande mai barin gado abinda mai sharhi maman sani adamu ya ce ba lalle ba ne hakan ta kasance to shi macron ta bangare ɗaya eh, kamar ci gaban irin siyasar hollande ne tunda ya yi zama gwamnatinsa to amma ba mutumin da yake da ra'ayi ba ne irin na hollande abinda yake mai da hankali a kan shi shine bukatu na kasuwa mutum ne mai ra'ayin abar kasuwa ta yi aiki mai bin ka'idodi irin wannan na bankin duniya da asusun ba da lamani wanda ana zaton ba za yi kauce masu ba eh, daidai yadda Olanda yake yi. A yan shekarun baya bayan nan kasar Faransa ta yi kaurin suna sosai saboda zarginta da kasancewa kan wa'uwar gami a yaƙe-yaƙen da duniya ke fama da su. Saboda haka ya zama wajibi ga Emmanuel Macron ya ba maganar zaman lafiya fifiko. a ganin mu emmanuel macron ya kamata ya sanya faransa ta yi kira ga shugabannin kasashe na duniya gaba ɗai a zamuna kan tebur guda a tattamna domin yau sai mu ga ga yaƙi wuri haka kaza ga yaƙi wuri haka kaza wato faransa tana iya ta yi wato hannunka mai sanda mu emmanuel macron ya kwatanta ma duniya gaba ɗai uranium kin niger na 'yan niger ne man feta na gabon na 'yan gabon ne man feta na kongo eh, eh, na 'yan kongo ne. A dangane da abin da ya shafi hulɗa tsakanin Faransa da ƙasashen Afirka musamman waɗanda ta yi wa mulkin mallaka, masana na ganin shugabannin wannan nafiya za su iya cin karo da wani sabon kalubale. Na shugabanni na Afirka sun saba da aje a kai goro nan aje a shiga cikin wannan a bada kuɗi a yi wane ne to ga wanda ya fito daga banki to za su samu ɗaurin kai amma matsayin afirka cikin eh, gudanar da eh, tattalin arzikin faransa wannan ba zai sauya ba afirka tana da mahimmanci wajen samun ma kamfanonin eh, faransa kwangila a jawabinsa na farko bayan bayyana shi a matsayin shugaban faransa na takwas a ƙarƙashin jamhuriya ta biyar emmanuel macron ya sha alwashin ɗinke barakar da ke tsakanin faransawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Malaika na kupende malaika Malaika na kupende malaika Nami nifanyeye Itwa na mwenzio nashindwa la mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa la mali sina we, ningekuoa malaika Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe uku da minti goma sha hudu na asuba ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ba kuɗi a kashe. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ka yi muku maraba da shirin da rashin ta yi. Makon jiya bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim ya yi mana bayani akan matsalar farashin kudaden waje da yadda suka shafi tattalin arziki. To yau za mu ci gaba da firar inda za ku ji cewa kawar da zamriya da almudahana ne kawai za su kai ga gina abubuwan jin daɗin rayuwa da ci gaban tattalin arziki. ga yadda muka ci gaba da firar. Kamar a Amurka yanzu, ai yanda masu in ka je za ka fito da kuɗi ma kallon ka ake, saboda su duk abubuwansu suna da ƙa'ida. Ba yanda za a yi ta ina ne ma kamar yadda na fara gaya maka abin da ya mm. kamata mu yi mu toshe hanyoyin mm. da ake satan wannan kuɗin ne babban maganin neman ma cewa wata ƙasa ta dawo mana da kuɗin saboda duk ƙasar da kuɗi ya shiga kamar yadda muka yi bayani da kai yana da matukar wahala hakanan su kwaso su baka saboda yana taimaka ma tattalin arzikinsu sai sun ta yi sai in sun ƙure ba yanda za a yi shi ma sai ka ga wani lokaci ana baka ba gaba ɗaya ba ana baka a cikin kaɗan kaɗan saboda ba su so su baka gaba ɗaya ya affecting din tattalin arziki rushe tattalin arziki so wannan shine babban abu yanzu da a ce za mu samu ƙasarmu mun kubuta daga harkar almundahanu hmm. da wannan abu saboda muna da mutane masu tawakkali masu aiki tukuru a Najeriya da sauransu amma environment yadda muka samu kanmu mm -hmm. shine kowa ya koma kara zubi hmm. amma in ba haka ba ana cire wa'annan abubuwan bukatun mutane na rayuwa ya dawo kowa ya san ya tashi ga abin da zai zai samu abin da zai zai iya ci da kanshi ko ci da iyalin shi da sauransu ai Najeriya nan da wasu 'yan shekaru sai an dinga amfani da wasu kasashe ana kwatawa da mu a ga irin halin da muka shiga. Ka saba da tattalin arzikin Najeriya. Mm. Yanzu ana batun farfado da tattalin arzikin Najeriya. Mm. ko za ka bayyana ma masu sauraron mu mai gwamnati ke a kan batun sufuri samun ruwan sha hanyoyi ko mai ko ƙananan hanyoyi ne da dai za a iya tafiya sosai domin fitar da albarkatun gona a ƙauyuka a ba sai an zauna ba sai an je wani babban gari so hanyoyi na ƙauyuka daban-daban daban inda manoma suke suna aikin noman bayan da za su fitar da kayansu sannan dokoki da za su kare kowa da kwata yadda shi wanda ya gonar ba za a cuce shi ba shi mai sayan kayan ba zai mai gwamnati za wani irin abu da za a yi to kayan maganganu da yawa wanda ya kunshi abubuwa amma kamar yadda ka ce a gurguje yanzu in ka duba fannin sufuri a nawa sanin shekaru da nisa an daɗe ba a taɓa samun ci gaba a sufuri a ƙasa Najeriya irin wannan lokacin. Misali wannan lokacin. Misali yanzu, kaga yadda gwamnati ta ɗauki harkar jirgin ƙasa ɗin da mahimmanci. Mm-hmm. Mm-hmm. Yanzu ana son a dawo da a farfado da jirgin ƙasa na sabo na zamani kamar yanzu wanda aka riga aka buɗe yake zuwa tsakanin Abuja babban birnin tarayya zuwa Kaduna. To ai wannan birane ne waɗannan. ai zan kai ka saboda ai dole za a fara daga wani wuri najeriya muna cikin mun zo mun samu kanmu a cikin mawalcin eh, hali na tattalin arziki so saboda haka yanzu wanda aka ce za a yi tun daga birnin legas mhm. zai zo har kano zai wuce state state ƙauyuka garuruwa bila adadin wanda zai bi tsohon layi ne ko sabo ne za yi ana so a yi sabo ne shi yasa zai ɗauki lokaci sannan akwai wanda ake cewa za a yi shi daga lagos kuma ya yi Kalaba wanda zai je can kudancin Najeriya. Mhm. Duk wayannan kaga kaman na Kano an riga an tsayar a fara aikin kuma an fara aikin ne. Shi ma na Kalaba an ba da time za a zo a fara aikin. Sannan da kai maganan ƙauyuka tun da ake a ƙasar nan da aka fara wannan mulkin demokradiyya ba mu ga irin ci gaban da aka samu na kashe kuɗi a kan hanyoyi da ake yi ba yanzu saboda gaba ɗaya bajet ɗin ma da aka yi da na bara da na bana in ka duba kuɗin da aka sa don kawai mahimmancin a yi hanyoyi da na birane da na garu wanda zai haɗa garuruwa da kuma wanda zai haɗa duk inda ake tunanin za a samo wasu abubuwa na amfanin gona yanzu ka ɗauki misali wannan uh, rice program da aka fito da shi na mm. gwamnatin tarayya mm. ai kaga ba a je ko ina ba manoma suna ta tsalle tun da gwamnati kamar da wasa ta ce an hana shigo da shinkafa ana ba zai yiwu ba Kashi abu ya yiwu abu ya yi kyau saboda yanzu mafiyacin 'yan najeriya kusan kashi saba'in kofi suna cin eh, shinkafa ce 'yar gida yanzu ka duba wani abu da ya zo ya yi mana kyau a ƙasar nan tsakanin state ɗin eh, kebbi da lagos sun haɗa kai mm. su wannan su noma wannan kuma suka yi kamfanin da za a gyara ta a fito da ita duk ita muke ci yanzu manoma kuma wannan ba gwamnati ke noman nan ba manoma ne aka taimaka musu daga babban bankin tarayya aka je wannan anko growa uh, scheme aka mhm. fito da shi ana ba su kuɗaɗe suke wannan noma babu irin da da in kai noma aka yi da yawa kai yawo da shi yan middleman middlemen su zo su kwashe su siyar yadda suke so yanzu kana siya gwamnati an shirya su suka ba da kuɗin za a baka riban ka a siya kuma daga nan za a kwasa gwamnati kuma za ta je ta yi mu kuma da ba mu manoma ba da za mu siya a gari kuma aka kawo mana mu siya da sauki akwai shirin fada za a fada da wannan shirin ai wannan shirin ya rabe duk kasar wannan shirin ya mamaye duk kasar kowace state yanzu kudu da arewa mm. suna cikin wannan Uh, al'amari na noman shinkafa da noman uh, alkama sannan ban da wannan ana ta ƙoƙari yanzu maganan eh, su yanda muke noma tumatir ya lalace ba mu da yanda za a yi ana neman saboda gwamnati yanda ba ta da tattalin arziki ana neman 'yan kasuwa. da san ko kana da kuna da bayanin cewa an samu irin manyan 'yan kasuwa irin su aliko dangote sun shigo wannan al'amarin na noman tumatir wanda za su kafa kamfuna suna sarrafa shi wanda manomi ya gama tumatir ɗin shi ba bata lokaci za su siya su sa a biya shi kaga manomi ba shi da fargaban ya je ya noma ba inda zai aje ba wannan abu a takaice yadda gwamnati yanzu ta fuskanci abubuwan da su ne ya kamata a yi ana nema a ɗan rage dogaro ga man fetur mm. ina ganin shi ne zai kai mu gaci kuma maganar ruwa da ka ce mm. na ga ministan ruwa albarkatun ruwa ya zaga ƙasa ina duk irin wayannan ƙananan dams da za a yi mm. irrigations da me duk ana farfado da su wanda suka kwanta ana farfado da su kuma ina ganin wutar lantarki kuma yawwa to shine har yanzu muna da uwa uba eh, babban matsala wutar lantarki amma ko shi ma yanzu ina ganin sun kusan a kama bakin zaren saboda tun da ana yin abubuwan da kila ba su bane yanzu yanda ake so ana so a samu ƙanana ƙanana ba za a ce za a nemo transmission ko kuma za a generation gaba ɗaya na ƙasa ba ko ina ana zuwa ana gani ana yin yanka. yawa ana zuwa ana zuwa ƙanana ana ɗan bubbuɗe irin wayannan dams ɗin da generating plants mm. da za a iya samu sai a ce ko wannan state mm. tana da za ta iya ba kanta sannan kuma ana ƙara ƙoƙarin cewa a ga dangantaka tsakanin wannan state da wannan state din kamar yadda aka yi birnin kebbi da lagos yanzu wasu state ma duk suna nan suna kulla dangantaka yadda za su ciyar da saboda abin da ake so a yi wannan gwamnatin lokacin da za ta gama mm. wannan shekarar ta na hudu a tabbatar an rage dogaro da santa kowa ya ce sai ya ɗauki kokon baran shi ya je abuja an yi kasautan kuɗi wata-wata an bashi sannan kuma matasa sun dina yawon garaban ba a samo aiki kuma idan state ta dogara daga kanta ai kaga eh. dama yanzu kowa ya gama sai ya fara duban abuja kana neman aiki yanzu matasa sun so to yanzu ana so matasa su suna dogara da kansu an dan ba su wannan dan taimakon da aka yi kasan abuja akwai kaso musamman da aka ajiye na wurin 500 billion wanda shine za a taimaka wa matasa kuma wannan abun zai taimaka musu bila adadin saboda duk wanda suke zuwa abun da ake kira uh, rural migration ai ta shigowa ka zo ka ga mutane a abuja ba abun da ake yanzu ya fara raguwa kowa yana zama a state tun ya samu abin yi in kuma ƙauyuka sun samu mutane na zama ƙauyuka su ma za su developing kwarai da gaske ai mutumin ƙauye dama da mutumin birni yake samu ya ci gaba saboda shi ne zai zo abin da ya yi shi tun da ya dogara ne ya je gona duk arzikin shi yana ƙasa ya fito da shi idan babu mutanen da za su iya zuwa su siya ai kaga ba zai ci gaba ba an bar shi da abin shi to alhaji na gode da yawa eh, to da na gode ni ma na gode na gode To jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim da Solomon Abu da Chobahiro ne waɗanda suka shirya mana sauti ni Salo Garaba ke muku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe To a gaida Malam Salihu sai kuma rayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. magana Kasimu Aliyu Asara ina son yi magana a kan 'yan matan cibo waɗanda mayaƙa suka bayar suwa to ina ƙara roƙon Allah shi ƙara kamun rungunan ƙasanmu Najeriya. Lalle gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta nuna mu ta gwamnati da ke son kawo zaman layin ƙasanmu Najeriya musamman arewa maso gaba da yanzu shekaru da dama ana tashi tashin hankula. ina mai roƙon allah su tsara da yan wani da ƙasanmu najeriya lafiya su tsara ba su ruwan wani bahari ƙwarin gwiwa da kuma lafiya ga jikin su su gaba da yi mutalaka na da ayyukan alheri gaskiya samun wannan emergency da dama da aka sako gaskiya abu ne na jinjina ma gwamnatin shugaba muhammadu buhari domin ko da yake irin tsaye ganin cewa an samu ingantaccen tsaro da samun tattalin arziki da sauran abubuwan mora na. Najeriya don muna yaba sosai. Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa komin Mariya cikin jihar Bifa jamhuriyar Niger to gwamnatin Niger ya kamata tun yanzu a samo wa manoma takin zamani kuma a samo wa manoma iri na hafi. a samo wa manoma irin na dawa a samo wa manoma irin na wake Allah ya sa yanzu haka minista na noma yana zina na gode. mai magana alhaji lawal abakar bodinga daga sokoton najeriya ta mai da kasari zuma ina taya uwayen yan matan chibok dukkan su murnar sako 'ya'yansu 82 da an kai yau shidda ga watan biyar 2017 ina taya shugaban kasa muhammadu buhari murnar samun nasarar sako waɗanga yara da dukkan 'yan najeriya da kashe kima gwamnan borno yana taya su murna da dukkan ilahirin 'yan najeriya musulmi da kirista murnar sako waɗanga yara ubangiji allah ka kare sauran yara don albarka alkur'ani allah ka ba su lahiya allah ka zauna da mu lahiya. batun sakowar 'yan matan sakandaren tubuk da ake cewa an yi idan da gaske ne muna murna da yan abu idan ko ba haka bane muna addu'a Allah ya sa sako mai magana a Adamu Jibrin Abdullahi daga jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Rayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice 'yan Faransa sun zaɓi mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa suna masu watsi da abokiyar karawarsa Marine Le Pen mai kyamar ƙungiyar tarayyar Turai da kuma baƙi sakamakon wucin gadi wanda aka fitar nan da nan bayan kammala zaben ya nuna Macron ya samu kashi 65 cikin 100 akasin na Le Pen mai 34 da cikin ɗarin. jiya lahadi shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da 'yan matan cibok su 82 dalibai waɗanda masu tsoron ra'ayin nan na boko haram suka sake su bayan da aka sauko su ranar asabar arewa masu gabashin najeriya mai fama da tashin hankali faifan bidiyon ganawar a abuja babban birnin ƙasar na nuna shugaban wato shugaba buhari na jawabi ga galabaitattun 'yan matan yana ce masu ba wani ɗan adam da ya kamata ya ɗanɗana irin wannan masifar ya kuma yi alkawarin cewa kai tsaye fadarsa za ta sa ido kan waɗanda za su kula da 'yan matan gwamnatin somaliya ta ce an kashe shugaban kungiyar al-shabab na yankin shabele ta ƙasa da wasu mukarrabansa uku a wani samaman da aka kai a ƙauyen barire gwamnatin ta somaliya ta bayyana mutumin da muallin usman abdi badil a wata sanawar da ma'aikatar yada labaran ƙasan ta ce wato ta bayyana gwamnatin ta ce samaman da aka kai ranar biyar ga watan na mayu an yi shi ne ƙarƙashin jagorancin rundunar tsaron somaliya ta ƙasa baki ɗaya sanarwar dai bata bayyana cewa ko amurka ta taka rawa ko a'a a wannan samaman ba To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya kuma sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da shirin ilimi garkuwa ɗan adam na Yusuf Harande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.